Wa mu hayan kashiyan su Minka Muduyi, Um Asfarad, Anwar Lailatu na Jaraɗu. Lailatu na Kana, Liddini. Sururin da yaumahi wasu da haƙo. Wata wahalar busherar hawa, an ƙad. Wuli dal wa haƙƙal hana uu. Wata da 'a'i na kisrawa laula, 'ayetun min kamata da bina'u وغدا كل بيت نار وفيه قربة من قمودها وبلاء وعيون للفرس غارر فهل لنيرانهم بها إدفاء مولد كا مولد كان منه في دال الكفر وبال عليهم ووباء فهنيئا لآمنة الفضل الذي شرفت به حواء هو محيا da wata fuska mudi'un mai haske ka shamsu kamar rana minka kai ne ya rasulullahi wanda lailatun dare garra'u mai haske asfara ta haskaka ne anhu daga wannan fuska ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam lailatul mauludi daren haihuwar annabi wa lailatul mauludi daren haihuwa ne wanda sururun farin ciki da ha'u da ɗaukaka fihi ya tabbata lailatul maulidi daren haihuwa ne allazi kana sururun wanda farin ciki ya kasance wazdi ha'u da ɗaukaka biyaumihi a winin shi ya tabbata ga addini Hawa Tifi, bisharar nan ta aljanu tawalar ta jerantu an cewa kad ba shakka ulidal mustapha an haifi annabin zaɓi wa haƙƙal hana'u farin ciki ya yanzunta wata da a'iwa ni kisra ofishin sarkin kisra ya kiraye juna abinda ake ce mata da'a wannan bangon ya taho wannan bangon ya taho can ya taho can ya taho sun haɗa tsakiya abinda ake ce mata ya yi kama ya haɗe ya rushe gaba ɗaya mm. shi kuma wani gini ne wanda a lokacin mm. suna ganin su kusan ma har duniya ta tashi wannan ginin ba abin da zai rushe shi mm. ana haihuwa annabi kawai ya fage haka su ya haɗe ya rushe gaba ɗaya walaula ayatun ba domin aya ba mata da albina wannan ginin da bai rushe ba mm. Min ka kai ne wannan ayar rasulullahi mm. wagada kullu bai tunarin kowane ɗakin wuta ya zamo wa fihi kurbatun bakin ciki ke cikin shi wa bala'u da bala'i min da na mutuwa wannan ɗakin wuta su kuma wasu taitayi ne wanda suka canfa wanda ruwa iska sanyi rana ba abin da ke kashe su sun canfa su suna bauta masu su ma ana haihuwa annabi ya suka mutu wa da idanun ruwa lilfursi na farisawa gara ta kafe mm. fa halka na idfa'u mm. shin akwai bucewa mm. limiranihim ga su biha da wannan idan ruwa shi ma wani idan ruwa ne wanda suka canfa shi ma ana haihuwa annabi sai ya kafe shine wancan wanda a mai alburda yake cewa amma abin da ke gurin ruwa na sanyi sai ya koma gun wuta abin da ke gun wuta na zafi sai ya koma gurin ruwa inda ruwan yake sai ya kafe yadda kasar ruwa bai taba zama gurin ba ya dau zafi inda kuma wutar take inda yake da zafi shi kuma sai ya koma yadda kasan dausayi maulidun minhu mm. haihuwar shi annabi mm. kana ya kasance mm. fi ɗali'il kufura a lokacin ganiyar kafirci wabalun masifa wa waba'u da alwaba alaihim ta tabbata gare su fahani an farin ciki ya tabbata da aminata ga aminata bihi ta dalilin annabi wanda alfaralu daraja allazi shurrikat hawa wanda hawa ta ɗaukaka da ita bihi ya tabbata gare ta saboda ita u darajar ta kaga ita ta haifi duniya ita ce uwar duk duniya kaga ta samu wannan daraja to ita kuma aminatu ta haifi shugaban duniya ga baki ɗaya haga ita ma tana da ta ita kuma ta zo da darajar da kamar ma ta fita ta tunda ita ta ita a duniya ita ce uwar kowa ita kuma amina ita ta haifi shugaban kowa da kowa a duniya Malle Hawa'a waye malamancin Hawa annaha hamalat Ahmad da ka ce ita ce cikin Annabi Ahmadu au anna habihi nufasa'u ko kuma da a ce ita ce naƙuda shi wai da a ce ma ita ce cikin annabi ita kuma aminatu ta haife shi ko kuma a ce ita Aminatu te cikin shi hawa'u ta haife shi saboda ita ma ta samu daraja annabi Yau ma ranar da ibnatu wahabin yan wahabu nala ta samu malam ta nalhun nisawa abinda mata ba su same shi ba min fakarin na daraja biwar ihi da haifa annabi sallallahu alaihi wasallam wa ta ta zo ma mutanenta bi afdala da mafificin mimma abinda maryamu maryamu al'azra'u mm. wadda bata taba sanin ɗa namiji ba hamalar te ciki kablu mm. kafin shi mm. kaga wai babban abun mamaki kaga ai iya abun mamaki maryamu ta zo da abun mamaki wadda wani namiji bai taba shahotta ba te ciki ta haihu me yafi wannan zama abun mamaki to gashi ita kuma Amina ta zo da mm. abin da ya fi wannan zama abin mamaki shine haihuwar annabi kaga ko ina ayoyin uku ai babban abin mamaki ne mm. kaga mutuwar wutan nan kawai mm. da kuma wannan kafewa wannan korama sannan rushewa wannan ginin na wannan sarkin kisra sannan kuma sannan kuma kasan ana haihuwar shi maka ta dau haske eh ai za mu yi shi a nan gurin za ka yi. to kaga wannan duk mu'ujiza ce kaga shi ma wannan abu ne na mamaki domin ma kaga abin da mala ya kawo ya ce domin shan matatul amlaku shi annabi mala'iku sun gaida shi izuwa ba adhu lokacin da aka haife shi a shafa'u sunan mace ne irin unguwar zoma shafanna ita ta ba mu labari ta warkar da mu bi kaulaha da faɗinta